السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau muna hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da shida kuma 21 ga watan 6 biyar, Allah ta'ala a cin kaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma littafin sa mai albarka daidai gwangwadon iyawa kuma muna cin su suratun nisa ina jin kafin mu ci gaba da karatu akwai abubuwa guda biyu abu na farko to Allah zan jawo hankalin ladanai musamman a lokacin da muke cikin watan ramadan din nan mu su ji tsoron Allah don an ce mutum ya ji tsoron Allah ba tuhumar shi ake yi ba wasiya ce ta Allah Allah ya ce ma manzansa ya ayyuhan nabiyyu taqillah sannan kuma wasiya ce ta gabaki dai wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah a game da lokutan kiran sallah musamman sallolin nan guda uku asubahi da la'asar da isha'i tabbas ana samun nau'uka na damuwa a game da kiran sallah na waɗannan lokutan sallah za ka samu wani a wannan yanayin da yake ciki shi ya kira sallah la'asar karfe uku da rabi zalla su salma ya yabi ladanai ya ce al-mu'azzinu shi mai kiran sallah amintacce ne in ya kira za a zo a yi sallah yana cewa wannan ayar da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mina kitabun mawquta to yana cewa fa lokacin sallar yayi a zo a yi lokacin da Allah ya ce a yi sallah zai ansa yayi fassara kiran sallah ce to idan ya je kira sallah lokacin ta bai yi ba aka zo aka yi kiran aka yi sallah lokacin sallah bai yi ba Allah fa ba zai ansa ba inna salata kanat ala almu'mina kitaban mawquta lallai sallah ta kasance a bar wajabtawa a kan mummunai kuma wacce aka sama lokaci Su daga tana da lokacinta mala'ika jibrilu alaihi salam sai da ya zo yi ma manzo Allah ta sama sallah kowace sallah sai da ya a lokuta biyu daga nan ne mazhabin malikiya suka ce lokacin sallah biyu ne akwai alwaqtul muhtaru akwai alwaqtul zaruri akwai lokaci na farko akwai kuma lokaci na biyu dukkan wanda aka yi sallah a ciki ɗayan biyun ko alwaktul muktar ko alwaktul daruri sallah ta yi asuba haka azahar haka la'asar haka magriba haka isha'i haka so da sannan idan ladan ya kira sallah da magriba yana cewa ne fa azumin da aka yi awannin nan da aka yi awannin nan da aka yi to lokacin shan ruwa ya yi kuma kasan hukuncin mutum ya karya azuminsa da gangan in an zafafa sai ka fara in ba a zafafa ba akwai ɗaya a kansa sai ya rama kuma ba yi da tabbasin Allah ya anshi wannan ɗayan da ya rama domin bai yi shi a lokacin da Allah ta'ala ya ce ya yi ba da gangan ya karya kaga wannan akwai abin da ke sannan kuma wannan lokacin yana ɗaya daga cikin lokacin da azumi ke da tsawo ana yin wajen awanni goma sha kusan uku tun karfe biyar na asuba sai karfe bakwai kusan bakwai na yammaci sannan za a yi buɗe baki ka kusan awa goma sha awa goma sha nawa awa goma sha uku yanzu irin sun ingila awa sha tara suke yi awa sha tara alfijir na keto musu tun wajen karfe uku karfe uku na asuba alfijir ya keto sannan rana ba za ta faɗi ba sai wajen kusan karfe karfe karfe karfe karfe goma zuwa sha ɗaya to a ce an kwala kiran sallah duk wannan yunwar da mutum ya sha an karya mishi azumi ga an tuce shi da Allah su rika kiyayewa sharaɗin ladan sai ya zama ya san lokaci duk littafan da malamai suka rubuta sharaɗin ladan an ya kuna arifan bil auqati sharaɗi ne na ladan ya zama ya san lokacin kiran sallah lokacin kiran sallah ana duba Allah ya sanya shi ya alakanta da shi ya alakanta kiran lokutan sallah da lokutan da take nan har abada rana alfijir shafaki wannan abubuwa ne ma damar duniyar nan tana nan to suna nan su ma to mafi yawancin ladanan mu ba su san haka ba sai ya zama ana fitar da lokutan nan daidai gwagwadon ilimin hisabi da kiyasi na binciken ilimi sai a ce sallah kaza ana tsammanin lokacin ta zai shiga karfe kaza to me yana ga kai ladan ba sai ka ɗau takarda ka rika dubawa ba to wani ba zai duba takarda ba kuma shi bai san lokacin da ake dubawa ba in ka ce ake duba sallar la'asar lokacin sallar la'asar ba zai iya faɗa maka ba kuma yana kiran sallah to ya ce shi ba ruwan shi da takarda wani ma ya ce bid'a ne wannan takardar wai ita takardar bid'a ce shi ko bai da ilimin da zai iya duba kiran sallah to kaga yake kira kaga da ka malamai ku suna cewa alhawa shagu ilahin ubida fil ard zuciya abu da ka mutum yi abu da ka ba da addini ba ba hujja ba ba dalili ba to wannan shine mafi sharrin abun bauta da aka bauta a ban kasa so da Allah mu gyara mu taimaki junanmu mu addinin nan na Allah ne shi ya saukar da shi ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam yanzu ya karantar da mu malamai kuma suka yi ta fayyace yadda Manzala ta sama ya isar da sakon nan to me na mutum ko dai ka dauki kaddan nan ka duba in ko ba za ka duba takarda ba to kullum ka rika duba lokaci sai ka rika zuwa kana auna rana a lokacin sallar la'asar da azahar ma ka auna sannan kuma da asubahi ka je ka duba alfijir ka kuma bambanta tsakanin alfajr sadiq da alfajr kadhib domin akwai na ƙarya annabi da sama ya tabbatar akwai alfajr kadhib akwai alfajr sadiq akwai alfajr na ƙarya wanda yake yaudara ladanai sannan kuma akwai alfijir na gaskiya shi ake kiran sallah a cikinsa shi ne yake haramta a ci gaba da sahur shi ke halatta sallah asubahi sannan magriba ta yi karka duba rana ta faɗi ko bata faɗi ba sannan da isha'i karka duba shafaki shafaki ya bata ko bai bata ba sai ka rika wannan aikin kuma kowace sallah ka duba to kaga ka fi kwanciyar rai kenan hankalinka zai fi kwantawa in ko ba za ka iya ba to an yi takarda ka duba takarda ga timing committee ga waye ga waye timing chapter sannan nan tudun dukun din muna da namu to me wahalar shi Allah mu gyara na biyu wannan yana tambaya yana cewa an ana sallar tarawih idan aka sallame sai idan sai mutum ya sake wata sabuwar niyya a niyyar da mutum ya ce zai yi sallar tarawih ya ita ishe shi wannan mutane suna shan wahala a game da niyyar nan niyya fa ba wani abu bane da sai mutum ya magana ko sai zuciya shi ke magana ko sai bakin shi ya magana a zuciya ai wannan zallar da kake da jin cewa zaka yi dan Allah abin da ake bukata kenan niyya abu uku ce malamai sun ce akwai niyyatul amil akwai niyyatul amal sannan kuma akwai niyyatul ma'amuli lahu niyyatul amal tantance niyyar wani irin aiki za ka yi sallan nan da za ka yi ta farilla ce ko nafila niyyatul amal kenan sannan ibada zan yi ba wani abu bane na al'ada da aka saba yi yi fresop ya kama da sallah ko idan wani na fresop wani na sallah ka zo wucewa kila ka kasa bambancewa kila to amma niyya ita ce za ta bambanta wancan kawai yana idan ya motsa jikin shi ne wannan kuma yana ibada ce ga Allah ta'ala to niyya ta ka ji a ranka cewa ibada kake ma Allah sannan niyyatul ma'amuli da huwa kake ma wa Allah kake ma wa Allah kake son ya karba maka ya baka lada shigar da kai aljanna to shine wannan ko da idan mutum ya niyya ya ce zai yi sallah ya ji a ransa cewa zai yi sallar tarawihi to ba kowace bace in aka sallame sai ya sake mata niyya iyaka abin da ake son a jaddada shine du'a du'a'ul istiftah tunda an riga an sallame za a shiga wata wasu rako'in guda biyu to za a yi du'a'ul istiftah wato addu'a buɗe karatu da ake yi din nan a boye bayan an ce Allahu akbar limamai su rika kokarin yin haka kuma su rika wasiya ga mamun su su ma su rika yin haka mun gane wannan aiki. والله أعلم إن شاء الله زام بدك غتمال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن يدعون من دونه إلا سلطانا مريدا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى yace mana in yad'una min dunihi illa inatan ba abinda mushrikai suke bauta ma wa kuma bayan Allah illa inatan face mata wa in na illa shaytanan marida sannan ba abinda suke bauta ma sai shaydan wanda ya kangare ma Allah wanda ya ma Allah tsaurin kai wanda ya ma Allah rashin ta ido mun fassara bangare ɗaya na wannan ayar in ya du'una min dunihi illa ilaka mun ji maganganun malamai magabata a game da me ake nufi da al'inas din nan daga sahabban annabi sama da tabi'ansu da kuma atba'u tabi'in sun fassara mana al'inas mun ji kuma muka ce dukkan nau'ukan fassarorin da suka yi dukkaninsu suna dunkulewa su zama abu daya duk abin da aka bauta ma ba Allah ba kuma ya yarda da wannan bautar to sunansa yana cin al'inas al-imam ibn ashur yake cewa wa ayyu dalalin ashaddu min an yushra an yushrika ahadun billahi rairahu. wata bata ce tafi wani ya dauki bautar Allah ya je ya hada wanda da Allah a cikin wannan bautar wata bata wannan an sannan kuma a riya cewa wai waɗannan abokanan tarayya Allah ma wai mata mata ce wace bata tafi wannan وقد علموا أن الأنثى أضعف ne. kuma su larabawa a lokacin sun san cewa in aka aja namiji aka aja mace to mace ita ce mai rauni ita tafi namiji rauni Allah ya halicci mace da rauni shi yasa muna kiran waɗanda suke cewa sai sun daidaita tsakanin mata da maza sun yi latti in su matan ne da kansu sun san ba gaskiya suke faɗi ba sun san ba gaskiya suke faɗi ba in kuma maza ne waɗanda su ma su ta dode suka ƙi bin gaskiya ko ba su sani ba to su je su koyi sani amma hatta marubuta turawa na sha ambatawa cewa ɗaya daga cikin marubuta ɗan ƙasar faransa da ake ce masa alexis carrel ya samu kyautan nobel da ake badawa ta zaman lafiya da kimiyya da waye da waye da ake bada duk shekara to shi ma ya taɓa samu to wannan alexis carrel ya rubuta littafin sai ya sa masa suna man the unknown ya ce mutum ba a san shi ba mutumin da ba a san shi ba a cikin littafin yake cewa duk binciken da bature ya ta yi a kimiyya bai gane waye dan adam ba a cikin wannan littafin yake bayani akan bambanci tsakanin halattar mace da namiji wani abun burgewa ya ce hatta kirji yadda Allah ya halicci kirjin mace da kirjin namiji da bambanci yanzu da zai yace idan da za ka ɗauko jinjiri ka ba namiji ya rike shi ya sa shi a nan ɗin shi ko zai ji cewa wani ƙato ne ya rike shi amma idan mace ce ta ɗauke shi ko da yarinya ce to zai ji cewa kaman an yi masa shimfiɗa ne kaman wani gado ya hau mai katifa mai taushi haka baya yadda Allah ya halicci bayan namiji da bayan mace akwai bambanci idan aka ɗauki yaro namiji ya goya shi to zai ji kamar ɗora shi a bayan kada ne amma da mace za ta zo ta ɗauke shi ko yarinya ce to zai ji kamar ka je ka shimfiɗar da shi ne akan wata katiba mai laushi wannan ba musulmi ba ne bai musulunta ba har ya mutu shi ya faɗi wannan maganar Ya ce saboda haka masu tunanin su ce wai da namiji da mace ɗaya suke Ya ce sun yi latti kuma hauka suke yi akwai nau'i na doshewar kwakwalwa da doshewar tunani a tare da su Allah ya halicci namiji daban Allah ya halici mace daban wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta Allah ya rantsuwa da abin da ya halici namiji da mace da shi Allah ta'ala ce lallai ayyukanku sun bambanta inna sa'ayakum la shatta ayyukanku sun bambanta kamar yadda halitta ku ta bambanta mace daban namiji daban akwai inda suke tarayya idan namiji ya aikin alkhairi mace ma ta aikin alkhairi la daɗe za a su a nan innamal nisa'u shaqa'iqur rijali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikin lada to babu bambanci tsakanin namiji da mace fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd da namiji da mace idan suka yi aikin alkhairi in kai sallah aka baka lada 27 to haka mace ma in tai sallah za a ba ta lada 27 ita ma sai aka ba ta falala in ba ta zo cikin jama'a ta yi ba kai je kai cikin jama'a za ka samu 27 amma ita in tai a ɗakinta a cikin uwarɗaka uwar kafa ba a falo ba to za a bata lada ashirin da bakwai Har wannan falala ce to shine al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yake cewa kuma su laraba sun san cewa mace ita ce mafi rauni min kulli nau'in a kowane nau'i wa ajabu min zalika sannan abin da yafi da mamaki an yakuna sadiran min al-arabi a ce larabawa ne wai suke ce suke daukan mata su bauta musu su da mata a wajen su ababen ƙi ne ku karanta mana jiya idan aka yi matsayinsa bishara cewa an haifan masa mace to kamar an ce masa shi dan wuta ne yadda kake jin in an ce maka kai dan wuta ne zaka damu ka shiga cikin tashin hankali to fiye da haka ma balarabe ke shiga damuwa idan aka ce masa matar shi ta haifi mace kuma matan mata ce hmm? akwai wani daga cikinsu da ake ce masa Abu Hamza yana da mata sai tana haihuwan mata shi kenan sai zai ya auro wata ita kuma sai ta haihuwan maza sai ya kyala waccan matar mai haihuwan mata sai ya koma wajen mai haihuwan maza rannan wannan mata tashi mai haihuwan mata sai ce baitota wani abi hamzata la ya'tina yadhallu fil bayt alladhi yalina rabbana alla nalida albanina inna dhalika laysa fi aydina inna ma na'khudhu ma utina shi wani abi hamzata la ya'tina wanne ya samu abu hamza ne ta je bakin dakin kishiyarta tana rera wannan baitotan ga yatta da ita me ya samu abu hamza ne baya zuwa wajen mu ya zallu fil baiti alladhi yalina ya zaman shi a ɗayan gidan wanda a bayan me yake wannan gidan sai da muka zo sannan aka samar da ita wanda take cikin gidan ghadbana wai yana fushi Allah ne lidal banina wai ba mu haihuwan maza sai ta ce masa inna dalika laysa fi aidina wallahi mu ba a hannun mu yake ba innama na kudu ma utina mu muna karban abin da aka bamu shi muke ansa to ka gani sun san cewa mata su suna kin su amma kuma sai su danganta ma Allah kaga wannan abun ban mamaki ne wa qad alima an-nasu halal mar'ati bainahum kuma duk mutane sun san halin mace a wajen su mace a barki ce a wajen larabawa kai ba larabawa ba kawai kafin zuwan musulunci lokacin da muka yi tasirin wala ta tamannu ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd mun yi bayani akan bamban yadda larabawa da sauran jahiliya da aka yi kafin zuwan musulunci suke ɗaukan mace a wajen mutanen china su saɓani suke wai mace mutum ce koko ba mutum ba ce aka je a china tun can shekarun baya a da za a tattauna a kanta ita ce wai mace a sa ta cikin yan adam ko ko ba ba ba ba ba ba adam bace karshe da aka gama mitin farfesa kaza ya tashi ya yi presenting paper ya kawo hujjojin shi wannan ma ya tashi duk da aka gama sai aka ce to an fitar da communique jawabin bayan taro cewa mace e eh, yar adam ce amma namiji ya fita kuma in an tashi za a mata hukunci hukuncin ta ma bai fi matsayin akuya ba kwamniken da aka fitar kenan abinda aka yi ittifaki a kai ke su ma laraba haka mace take a wajensu sai ta girma ta fara zama 'yan matan bira 'yan karama haka sai uwarta ta taimata kwalliya baban ta dauke ta je ya haƙa rami ya jefa ta a ciki shi kenan sakamakonta haka ake ma mata amma kuma duk da haka sai su yi, sai su ce wai 'ya'yan Allah ne Sau da haka kuma su suke bauta mawa shi ina limam na a shirya ce wannan abin ban mamaki ne a ce ba. shi ne zai aikata haka wa qad ha min huquqin kathira wa sab'ahuha alhali sun haramta mata haƙoƙi da ba a raba gado da ita ita ma gadanta ake yi idan aka mutu idan aka mutu aka bar mata da uwaye da 'ya'ya to duk sun shiga cikin gado yadda za a raba riga da akwati da kuɗi da akuya da tinkiya da so da zomo da duk abin da mamaci ya mutu ya bari na tarikarsa to haka za a raba har da mace ita ba ita gadarta ake ba ta gado amma musulunci ya zo ya daga matsayinta ya ba ta matsayi amma ita ce wai sai mace ta zo tana wai ta wasu wai ana ce musu women right activist su ne 'yan rajin kare haƙƙin mata ta zo tana ihu in ta tuno da wannan matsayin da take ciki da na walakanci da ƙasƙanci ga yadda musulunci ya girma mata ya ce a babi na kyautatawa ga uwa ga uba ita aka fi kyautata mawa annabi ya ba ta haƙoƙa uku ya ba baba haƙƙi ɗaya ya girma mata a matsayin mata aka ce ga matsayinta a girmama ta in ka auro ta ga mutuncin da za ka mata ka ba ta sadaki sannan da an ɗaura aure ta ce rabi in aka sadu da ita ta cinye dukkan sadakinta sannan aka girmama ta a matsayin ya aka ce tana da gado in an mutu an batta babu ɗan uwanta namiji tana da rabin dukiya za a raba biyu a bata musulunci ya ta wasiya a game da ita doguwar wasiyar da manzon sama ya mana a hijjatul wada'i sai da ya faɗi mata istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ku kula da mata ku yi musu alkhairi amma kuma macen nan ita za a ziga wai ta zo tana butulci tana ma musulunci butulci da mata sun san musulunci sun karance shi irin waɗannan waɗanda 'yan boko boko nan waɗanda suke ihu wani suna kare haƙƙin mata to da ba su yi ba Allah ya sa su gane الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول ما يدعو هؤلاء من دون الله إلا إناثا ba abinda waɗannan suke kira koma bayan Allah suke bauta ma abinda ba Allah ba illa mata ai ausanan wa asnaman suna bauta ma gumaka da sauran dukkan abin nan gumaka da ake bauta mawa musammayatun bisman bi asma'il inafi da aka kira su da sunayen mata kal uzza kaman uzza wa manata da mana wa nahwihi ma da makamantansu mata suke kira wa min al ma'lumi anna al ism dalun ala al musamma sannan kuma sanannen abu ne kullun suna yana nuni zuwa ga abin da ake kiran shi da shi shi yasa bahaushe ya ce suna linzami ne shi yasa a musulunci za ka sa ɗanka suna wajibi ne ka sa masa suna mai kyau kai tafa'uli kai fatan alheri game da sunan ɗanka tafa'uli kala biyu ne akwai attafa'ul bil ma'ana akwai attafa'ul bi at-tarikh ana neman fata a suna ko da ba a san ma'anarsa ba sunan wani mutumin kirki ne yanzu aka ce ka fassara Ibrahim ai ba za ka iya fassarawa ba zai fassara Ibrahim fassara Ishaq fassara Isma'il kaga duk ba ba sunayen larabawa ne, amma sunayen waye annabawan Allah da an ce Ibrahim sai a ce Allah madaukakin sarki ya taye koyi da mai sunan kaga tafa'ulun bil tarikh mai sunan na asali babban mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haifa masa da sai ya zo ya sanar da sahabbansa da asbahi yace wulida liya al-lailata gulamun wa sammaytu bismi abi ibrahim da daddare an haifa min ɗa kuma na sa masa sunan babana ibrahim in ɗanka ya gaji annabi ibrahim ya yi irin aikin annabi ibrahim shi ke na huwa samma kuma musulmi na kaga ai ya samu daraja ɗa ya zama wahidi ya zama mai tauhidi sannan akwai attafa'ul bil ma'ana sunan da ko da ba mai shi a da na tarihi amma suna ne mai ma'ana mai kyau daga cin sunan kawai za a fitar da addu'a ma kila bari kada ku ce ne san kai sunana kagan aka ce bashir ko kaga akwai bishara eh, kan ku ce fa ne san kai a ah, wannan sunan na wata yana min daɗi eh, ai na gode da aka samun shi suna ne da nake jin daɗin shi eh, to kamar mubarak kun ga aka ce mubarak kaga suna ne mai kyau da an faɗa sunan ɓayyib kaga a ciki za ka iya addu'a ma da shi to duk irin waɗannan sunayen to suna kullum yana nuni zuwa ga abin da ake nuni zuwa gare shi kun ga manzo Allah lokacin da aka je sulh hudaybiyya larabawa sun turo wani da ake ce masa sahal ibn rabi'a da sahal ya zo aka ce shi za a kulla sulhu da shi manzala sassan ya ce masu muka ya sunan ka sai ce ismi sahalun ya ce suna na sahal manzon su ya ce idan tahula amuna ya ce kai suka turo sunan ka sahalu sahalu sauki ya ce shi na al'amarin mu ya zo cikin sauki kaga da sunan shi manzala sassan ya tabbatar Allah har ya yi wa manzala sassan wahayi cewa wannan arashi ne aka sama sunan nashi da aka turo shi yana dauke da wannan sunan to yana nuna wannan sulhun zai zama nasara ga musulmai ya zama ko bai zama ba ya zama an taba zuwa wata rana manzo Allah sama ya shiga ya kai ziyara wata wani gidan gona na larabawan madina shikenan sai aka ce a tatso ma manzo Allah sallama nono sai wani ya tashi zai je ya tatso manzo sama ya ce a sunanka sai ya faɗi sunan sa manzo ya ce a zauna wani ya sake tasowa masu mai ce ya ya ka yace yasir masu mai ce antal ta taso mana mu sha yasir mai sauki masu mai ce shi zai taso to duk sunayen larabawa sunayen sahabbai zaka ga akwai tafa'uli a ciki Fatima Aisha eh, Umar Amru Amir dukkanin su fata ne na gari ake a cikin sunayen to duk suna yana da ma'ana haka saboda mata suke bauta mawa ko da sun ce ai ba mata ba ne tun da aka sa musu sunan mata ai shi kenan kuma dama ba su cancanta ya abauta musu ba fa idza kanat asma'uha asma'a mu'annasatan nakisatan idan sunayen su kasance sunaye ne na mata kuma tawayayyu dalla dalika ala naqsil musammayati to wannan na nuna ababen da aka kira sun sun zama su ma tawayayyu kenan bitilkal asma'i da waɗannan sunayen wa faqdi hali sifatil kamali kuma ba su da sifa ta cika so da kamata suke bauta mawa kada ka mutanen da kuke bauta ma mata kuma ku kun tsani matan to kada shikenan sai a baku da abin da kuka tsana ranar da bala'i ya hau muku sai ku je wajen su biya muku bukata bayan da kun zazzage su kun ce ba kwa san su kama akhbar Allah ta'ala fi ghairi mawdi'in fi kitabihi kaman yadda Allah ta'ala ya bada labari a wurare da yawa a cikin littafin sa annaha la takhluqu cewa su waɗannan ababen da suke bauta mawa ba su halitta komai wala tarzuqu ba su azirtawa wala tadfa'u an abidiha sannan ba sa tunkuɗe ma masu bauta musu bala'i idan idan idan idan suka shiga cikin bala'i ba abin da za su iya musu bal wala an nafsiha su kansu ba za su iya jawo ma kansu amfani ba naf'an wala darran ba za su iya tunkuɗe ma kansu cutarwa ba ba za su iya jawo ma kansu amfani ba to ya za a yi a ce su ake bauta mawa ana faɗi ana cewa wai ilahu aristo يعرف نفسه ولا يعرف غيره akwai aristotle ko ɗaya daga cikin waɗanda ake danganta ilmoman philosophy zuwa gare su kafin zuwan musulunci da karnuna alal aƙalli kusan biyar kafin zuwan musulunci fiye ma da biyar karnuna wajen takwas kafin haihuwa annabi isa alaihi salam da karni wajen karni uku suka rayu waɗannan mutanen to wai ubangijin da shi wannan aristotle ɗin yake bauta mawa kanshi kawai ya sani bai san wani ba shi kuma malamin shi Platon yana da ubangijinsa da yake bauta mawa shi la ya'rifu nafsahu fadlan min an ya'rifa ghayra bai san kanshi ba balle ma ya san wani kuma shi ake bauta mawa abinda bai san kanshi ba balle ya san wani kuma shi ake nema da bukata shi ake masjada shi ake bauta mawa akwai haukar da ta wuce wannan babu haukar da ta wuce wannan الشيخ su يتي ولا تنصروا أنفسها باس إيه تيمقون كنسو باس إيه تيمقون كنسو mimman yuridu ha su'in ga wanda yake son ya cutar da su duk wanda ya so ya cutar da gumakan nan me yasa waɗannan gumakan zamanin annabi Ibrahim din ba su kare kansu ba hmm. farara alaihim darban ko bil yamin ya je ya same su ya sassare su sassare su duka gabaki daya me yasa ba su kare ma kansu ba annabi ibrahim biya babballa su kuma suna ji ba abin wani ba zai iya taimakon wani ba <laughs> haka akai kuma su ake bauta mawa kaga akwai doshewar tunani a cikin wannan walaisa laha asma'un sannan ba ta ji wala absarun ba ta gani wala afidatun sannan ba su da kwakwale ba su da zukata fa kaifa yu'badu to ya zai abauta musu in waɗannan ababen da suke da in waɗannan sufofin na tawaya da lalacewa ya za a ce su ake bauta mawa mun gani min haza man haza wasu wanda wannan su ne sufofinsa wa yutraku al-ikhlas liman lahu al-asma'ul husna kuma a ki tsantsance bauta ga wanda yake da kyawawan sunaye duk sunan Allah in ka dauka tun daga sunayen Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى duk sunayen Allah kyawawa ne shi yasa ka'ida ta farko a cikin sunayen Allah anna jami'a asma'illahi ta'ala husna duk sunayen Allah kyawawa ne kyawun ma mafiya kyau ba a ce hasana ba husna mafiya kyau su suka fi kyau sannan dukkan kyawun nan nasu akwai cika a lafazi da ma'ana in ka ɗauki sunan Allah ar-Rahman suna ne mai kyau suna ne na cika da batsewa in ka ɗauki sunan Allah ar-Rahim in ka ɗauki sunan Allah Allahu in ka ɗauki sunan Allah al-Maliku in ka ɗauki al-Quddus in ka ɗauki as in ka ɗauki al-Mu'min in ka ɗauki al-Muhaymin in ka ɗauki as-Sabir ko as-Sabur ko ash-Shakur ko al-Halim duk sunaye ne na Allah kyawawa to ya za a yi mai irin waɗannan sunayen a ce ba za a tsantsance masa bauta ba ba za a bauta masa shi kaɗai ba a je a ɗauko waɗanda sunayen su ba su da ma kyau sunaye ne na tawaya da ƙasƙanci ya za a yi haka in ba rashin hankali aka shiga ba wasu sifatul uliya wanda kuma yake da siffofi maɗaukaka Allah shi ke da siffofi masu ɗaukaka dukkan wata sifa ta Allah ta'ala sifa ce ta ɗaukaka da buwaya ba wata sifa ta Allah ta'ala da take nuna tawaya kowace sifa ta Allah maɗaukacin sarki to tana nuna cikarsa da batsewarsa da kaiwa matuƙa a kyawu da daraja da ɗaukaka walhamdu Allah kuma shi ke da sifa ta alhamdu godiya wannan sifar Allah shi kaɗai yake da ita shi yasa malamai suka ce ba a ce ma wani laka alhamdu sai Allah amma ya halatta za ka iya cewa ahmadu fulana ina gode mawa ne amma ka ware ka ce laka alhamdu godiya ta ka ce to Allah kawai ake mawa shi yasa wurare da yawa Allah ta'ala ya faɗi cewa lahul hamdu ko alhamdulillah mun gane ai sannan wal kamalu Allah shike da sifa ta cika ya za a ce ba shi za a bauta mawa ba ko kuma ya za ana bauta masa kuma ana hada shi da bauta da wani wal majdu kuma shi ke da sifata siffa ta ɗaukaka wal jalalu shi ke da siffa ta girma wal izzu shi ke da siffa ta buwaya wal jamalu shi ke da siffa ta kyawu wal rahmatu shi ke da siffa ta rahama tausayi wal birru shi ke da siffa ta kyautatawa wal ihsanu kuma shi ke da siffa dai ta kyautatawa da albirru da al ihsanu ma'anar su daya albirru na nufin al ihsan kyautatawa walin firadu bil khalq kuma shi ya kaɗaita da bauta waye ya halitta har yau har magajin gobe har zuwa tashin alkiyama ba wanda ya isa ya halitta duk waɗannan ci ga nau'ukan ci gaban da ake ganowa na kimiyya to har yau ba a samu wani abin da aka yi amfani da shi ba ba da abin da Allah ya yi sinadarin sa ne? sinadari ne na Allah duk wanda yake cin ya kai a kimiyya to yaje je yi sinadarin shi kai ya amfani da abu ko kwara ɗaya na Allah to daga nan ne za a girmama shi a ce ya isa amma kana ɗaukan abubuwan Allah ka ce ka je ka yi kulorin alhali salatalan da kake amfani da su na jiki na Allah ne ai ka kirkiro salatalan ka na farko kenan in kai waɗannan salatalan da su shelf sel din su ne salatalai da Hausa in ka je ka kai halicci naka ka kirkiro to shine sai a girmama ka ya ce kai kulonin ka tagwaita halitta wannan ne wani ba ciki abin Allah ba kake ɗauka kai amfani da shi ka je ka samo sinadarin ka Allah da ya tashi halitta don ya nuna mana ya isa ƙasa ya ɗiba kuma ƙasar ta cice shi ya halice ta sai ya halici baban mu annabi Adam alayhi salam da ita mu kuma daga nan sai Allah ta'ala ya kunta mu annabi Adam alayhi salam mani ya kuma sa a zuriyarsa abinda za a haifa kowa ya zama yana da wannan mata kuma aka halice su da kwayaye aka sa su a cikin mahaifa wannan maniyin da waɗannan kwayayen halitta su suke haɗuwa sai a halice ɗan adam to bature komin abinsa da waɗannan abubuwan yake amfani ya haɗa abin da zai haɗa sai yanzu yana barazana sai a ce ya gano wani abu kai kai karshe sai ka ce ma bai gano komai ba domin har yanzu yana cikin malakutun lahi abubuwan mulkin Allah su ne yake ɗauka yake tasarrufi da su da yi nashi ba ba abin da ya nashi in mota ya yi karafan Ta mata waye. in robobi ne aka hada waye? in wani abu aka sassaka itacen waye waye saukar da ruwan sama duka Allah ne ya yi su kaga ashe shi dan adam da Allah ya bashi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila sai tsaya a matsayin shi lokacin da kai wani bincike kai wata nazariya ka gano ka shiga lab ka gano wani abu to sai ka gode ma Allah sai ka gode ma Allah an samu masana kimiyya waɗanda ba musulmai ba ta sanadiyya haka suka musulunta aka samu su wasu ba su musulunta ba amma dai sun tabbatar ma da Allah ta'ala cewa waɗannan kayan nashi har suka yi rubuce-rubuce suka tabbatar da haka a cikin littafansu to kaga abin da ake bukata kenan wa tadbir Allah shi ke jujjuya al'amurra daga zafi zuwa sanyi daga sanyi zuwa zafi daga damina zuwa zuwa lokacin da ba damina ba lokacin kaka duk Allah ke jujjuyawa Allah shi ke juyawa daga dare a samu yini daga yini a samu dare Allah ke wannan tadbiri nasa ne daga lafiya zuwa rashin ta daga wadata zuwa talauci daga talauci zuwa wadata daga jahilci zuwa ilimi daga rayuwa zuwa mutuwa kuma ya tayar bayan ya kashe wal hikmatu al azimatu sannan da hikima wacce take mai girma duk sifar Allah ce fil amri wa taqdir a wajen ba da umarni da kuma kaddarawa da Allah na da hikima to irin waɗannan sufofin shine kuma za a zo a haɗa wani wanda yake kaskantacce wanda yanzu yana cikin takamashi sai cikin shi akwai wata shekara ina jin shekaru biyar da suka wuce ko fiye da haka mutanen ƙasar china sun taɓa haɗuwa wai suna mitin ya za su hana girgizar ƙasa a duniya wai su hana girgizar ƙasa kasan ne da rigima yadda yake nan dan kotu ta idanuwan nan nata sai rigimar tsiya to wai suka haɗu suna mitin waya za su ta hana girgizar ƙasa a duniya ha ba malam suna cikin wannan mitin din daga wannan benen da suke cikin sai suka fara ganin abu na ji juyawa. sai ya zata ko ciwon kai ne ya kama shi ya fara ganin juwa sai yamma shi ma fara ganin haka ashe daki ne ke ta ji juyawa da su sai dai suka ji su kawai sun yi cikin ƙasa Allah yana nuna musu ba su isa ba to dan adam ya tsaya a matsayinsa kuma a mai da shi matsayin shi kada kai da kake dan adam ka dauki dan adam dan uwanka ka ba shi matsayin da ya wuce matsayinsa ka dauke shi a matsayin Allah ya karrama shi a cikinsa ake samun masu ilimi a cikinsa ake samun annabawa da manzannin Allah duk wannan daraja ce da Allah ya ma dan adam amma kada ka wuce wannan matakin kada ka ka bauta masa kada ka sake ka bauta masa in likita ya zo ya duba ka ka warke ka ce alhamdulillah na gode ma Allah sai ka ce da ya kawo ka ka zo ka duba ni na warke to kare kama Allah godiya daga nan shi kuma sai ka ce masa to na gode likita Allah ya saka da alheri har ne ka ce Allah ne zai saka mishi Sannan ita ce shine tauhidi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito a sahihin lokacin da Allah ya saukar da ayoyin da suka barrantar da ita da sura guda mamarta ummu ruman da babanta sayyidina abubakar radiyallahu anhuma suka ce tashi ki je ki gode ma annabi sallama ta ce wallahi la ahmaduhu illa Allah ta ce wallahi ba zan gode masa ba Allah zan gode mawa tare tauhidi tauhidi kenan to wannan shine abin da ake bukata wannan karshen magana a Sheikhu Sa'di ke Allah ta'ala ce wa in yad'una illa shaytanan marida sannan ba wanda suke bautawa wa illa shaytanan marida face shaydan wanda ya kasance maridan mai ketare iyaka ne ma Allah tsaurin kai shine marid al-imam ibn jarir al-tabari yake cewa wa yad'u haula alladhina yad'una haula al inata min dunillah bi du'a'ihim illa iyaha marida waɗannan da suke haɗa Allah da wani a cikin bauta kuma suke bauta ma mata to ba abin da suke bauta ma wa sai wanda ya kasance maridan mai ƙetare iyaka Allah marid da dalo daga marada ne يعني متمردا على الله في خلافه فيما أمره به وفيما نهاه عنه ya kasance mai ƙetare iyaka Allah mai ma'alla tsaurin kai domin ya saba ma Allah abin Allah ya umarce shi sannan ya yin abin ya aikata abin da Allah ya hana shi Allah ta'ala umarnin farko da ya fara bashi ya haɗa shi da mala'iku ya ce usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba duk mala'ikun Allah suka yi sujada amma iblisu ba a cikin su yake ba kana min jini fa saka an amri rabbi shi yana cikin aljanu ne sai ya ki sa wai shubharsa ita ce a asjudu liman khalaqta tinan yanzu ni ne za a ce in yi ma wanda aka halitta a gabana a gabana in yi masa sujada kuma an halicce shi da yambu wai shi a wajensa wai wuta ta fi yambu wuta ta fi yambu shine a shekhu shanqiti rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa muqaddimatun fi usul al-fiqh ko mudakkiratun fi usul al yake ma shaydan raddi yace ai shaydan shi ya fara yin kiyasin banza kiyasin banza a duniya shaydan ya fara yin ya dai ya ce wai wuta ta fi ta fi ai a hankalce idan ka tsaya ka kalla ai ai kasa ta fi wuta kullun ƙasa natsuwa take kawowa da ita ake me ake gina gida a shige sunan gida a sakan me yasa aka kira gida a sakan saboda as-sakina ana sanya ana samun natsuwa a cikin gida in ka shiga gida ba gidan giza giza fa duk da gidan shi ne wani ya shiga nan natsuwa yake sama fa amma ana kallon shi da shi da matar shi duk abin da suke ana kallon su amma ya shiga gida natsuwa ya sama wuta ba me take yi hatsaniya take kawowa yanzu kana so Allah shi kyauta kaga hankali ya tashi to a ga wuta Allah ka tsare mu sannan ya ce ko da misali a kaddara cewa wuta ta fi ƙasa ba dole ba ne idan babanka ya zama mutumin ya zama mai daraja kai ma ka zama mai daraja yi mana in fakarta bi aba'in zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu idan kai alfahari kace babanka shine wane to kai kuma sai a kalle ka idan baka yi irin aikin babanka ba sai a ce madalla ka yi gaskiya tabbas babanka mutumin kirki ne amma kai tir da abin da ya haifa ko wanda ya zo ya ce baban shi malami ne amma shi kuma aka ganshi shi kurin jahili kaga sai a ce ka faɗi gaskiya babanka shak ne kai kuma jahili wanda ya zo ce baban shi sarki ne ya mutu shi kuma ya ɗige kila ya zama eh, ya zama wani abu can na banza sai ce gaskiya ne babanka sarki ne babban mutum ne amma kai kuma tur da abin da ya haifa to haka yake so daga dan ƙasa dan dan wuta ta ce ƙasa an an yadda da haka to baya nuna cewa shedan ya fi annabi adam alaihi salam da shedan ya gane haka amma Allah kaddara masa bata shi ce ne ya bata to shi yasa Allah ya kira shi da maridan mai ketare iyaka قال قتادة تمرد على معاصي الله الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى إذا كنت بأي مكان تفسيري يكي شيوا تمرد على معاصي الله يا كي متقا يا كيكر يا كايا كي والمطعي na ƙarshe a wajen saɓan Allah shi yasa sai Allah ya siffanta shi da shaitanan maridan shaitan wanda ya kasance mai ketare iyaka al-imam al-baghawi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ma ya'buduna illa shaytanan marida ba ta bauta ma komai sai shaydan wanda yake ketare iyaka Allah li'annahum abadul awtana domin sun bauta ma gumaka faqad ata'u shaytana thumma shaydan biyayya wal maridu al-marid wanda ake nufi da almarid shine almarid almutawarrid alati alati alkharij an at-ta'a Shi ne wanda ya kai matuƙa ya ƙetare iyaka ya yi tsaurin kai da tsaurin ido Yaƙi bin Allah ya ƙima Allah biyayya wa da iblisa nan Allah na nufin iblis shaitan ɗin da ake nufin iblis kun san lafazin shaitan ba dole bane in an ce shaitan ya zama dole iblis wannan hakika ce ta ilimi akwai lokacin da an ce shaitan to ba ana nufin iblis ba ne kaga annabi sallallahu ya ce alkalbul aswadu shaytanun bakin kare shedan shedan nan ba ana nufin iblis ba ne a ana nufin in kaga bakin bakin kare to lalataccen abu ne bakin kare ba lalataccen abu ne kun ga shaytanun kenan to shine sai nan al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala yace anan da aka ce illa shaytanan maridan iblis ake nufi iblis shine asalin dukkan shaydanu dukkan wanda yake bin Allah ana ce masa shaydani dan adam ana ce masa shaydan in yake bin Allah za a iya siffanta shi da shaydan to amma dai asalin shaydanu shine wa shine iblis wancan nan wanda suka yi rigima da annabi adam alaihi salam shine asali domin duk asalin bata daga gare shi take al-imam ibn kathir yace huwa alladhi amarahum bidhalika shi nan shi ya umarce su da su haka ko wa hassanahu wa zayyanahu lahum sannan ya kyautata musu su bauta ma wanda ba Allah ba kuma ya kawata musu shi dan ne ya musu haka to shi yasa sai Allah yake sun bauta mishi wa hum innama ya'buduna iblisa fi nafsi al-amri ai suna bauta ma shaydan ne iblis a wannan umarnin da ya musu so da ka ana samun bauta ta hanyar umarni wanda ya umarce ka da ka taba ma Allah kai masa biyayya to kamar ka bauta masa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah ta'ala ce ashe ba mai alƙawari da ku ba ya'yan Adamu kakku bauta ma shaytan Allah ta'budu shaytana kar bauta ma shaytan kaga Allah ta'ala yana nufin me har ku bi umarninsa umarnin da shaidan zai ba ku kakku bi bi domin idan kuka bi kun bauta masa to ya lalasaf yanzu akwai abadatu shaitan akwai masu bauta ma shaitan kungiya ce mai zaman kanta da aka kafa ta America su suna bauta ma shaitan shaitan ne abun bautar su annabin kuma shine dajjal so da suna nan suna ta shirye-shirye suna shirya ma dajjal ya zo kungiya ce da ake da ita wanda zai yi rijista sai ya zama mushriki sai ya zama kafiri sai ya zama mai shan jini sai ya zama dan luwatsi sai ya zama mazinaci duk wani zunubi da ake daidai yadda mutum yake ƙara zunubi to daidai yadda yake ƙara matsayi a wannan kungiya kuma kungiya ce da aka bata alif ɗari tara da tamanin da wani abu kuma gwamnatin amerika ta goyi bayan kungiyar ta mata rijista kungiya ce satanism almazhabu shaitani shaitan ne abin bautarsu su kuma dajjal suna da alamomi a cikin riguna suna da alamomi a in sun hadu suna bikinsu suna da alamomi idan da suke sawa a cikin takalma suna da alamomi sai su sa hatta a cikin littattafai sai ka sai riga ba ka san alama su kake dauke da ita ba shi yasa na ce muku ku daina mafi yawancin matasa ku daina sa riga mai maganan nan riga mai magana ba irin rigan nan mai rubuce rubuce sai yawa dole sai mutum ya sa rubutu riga mai rubutu ko mai zane ka sa rigar da ba ta da zane ko ba ta da rubutu in dole sai ka sa t-shirt ka je ka sai rigar da ba ta da rubutu sai ka je ka sai rubutu rigar da kungiyar ta ta ce sun yi wani biki ne shi kenan sai aka ɗibo a cikin gwanjo aka sako a cikin kwantena aka je ko sai kuma ka je ka siya naira ka ɗauka ka sa akwai rigar naira hamsin na sai gwanjo duk da an ce ta tashi yanzu har ta ashirin ma da biyar an ce min akwai sai ka ga an je an yi yanzu zai je a yi tukala ko tirikala <laughs> ya ga mutum ya sa riga ita ba kamfala ba an yanka nan an sa wa kalan ja nan kuma an yanke an sa bulu tsakiya kuma an bar kore shi kenan kawai zai ta takama kuma ya saki wando sallallahu sallallahu yana tafiya kawai ga dolo kuma yana jin shi waye ne kai in yaga yanka kai baka da wayewa wannan tabewa ce wallahi Allah ka shiryatar da mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu mu gama magana da Imam Kafirin ba in mun zo gobe insha Allah ta'ala za mu tashi da kan maganarsa daga farko sako ne babba da Imam Kafirin yake faɗa mana a game da wannan aya kuma halin da muke ciki ya dace mu fahimci waɗannan abubuwa so daga Allah ka shiryatar mana da matasan mu Allah ka dawo da su daidai kun ga wannan bala'i da matasa suke ta jawo ma kansu kala kala shaye shaye shaye shaye ta zama musiba wannan wannan wannan wannan shaye-shaye duk kuma mutum da ke shaye-shaye kowane zunubi fa zai iya yi shi ne fa da masu sama ya kira giya ummul khaba'i su ko waɗannan abubuwan ƴan uwan giya ne su wiwi su waye duk waɗannan abubuwan da ake sha dangin giya ne ƴan uwanta ne uwarsa dai ubansa ɗaya akwai yayinta akwai ƙanninta a cikin waɗannan abubuwan da ake sha to akwai yayin giya in zai yin wannan kwaya da yara suke zuwa su je su balla kai su je su sha doki ko in za a yi sukuwa da shi ake balla ɗaya a ba shi rabi ya ta sukuwa awanni bai gaji ba sai ɗan adam ya zo ya samu guda biyu guda hudu wai ya sha wallahi da tayar da hankali ku daina dariya umurun yadhaku sufaha'u minha wa yabki min aja'ibiha alladhi abubuwa ne da mai hankali sai kuka a kai mu sai mu rika dariya cewa mutum wai ya shawo ya kai ziyara lahira wata mata ta zo bara ta zo gidana take faɗa min ɗanta ya je ya sha irin wannan ƙwayar da azumi azumi guda tur wannan watan azumin bara da aka yi a cikin ɗaki yake bai tashi ba wata ɗaya tur yana cikin ɗaki yana kwance bai tashi ba bai cin abinci bai shan komai yana kwance idan ba ita ke faɗa mugu ba zan yadda ba wata ɗaya cur yayi a ɗaki yana kwanci ya je ya sha in waɗannan ƙwayoyin ya za a yi mutum ya dawo daidai An shi kenan ya tafi ba kwakwalwan wannan da Allah ya baka tafi komai tsada wallahi ba abin da Allah dai ita ba mutum yake sama yake zama mai daraja wannan kwakwalwar da kike ganin ta shi yasa Allah da ya tafi mata tsaro ba a fili take ba ka duba wannan kokon kan aka kare ta daga ba a ganin ta a fili saboda ta fi hannu ka ga hannu gashi nan kullum ana ganin shi sai ana sanyi ne sai ka sa mai safa ko in ka ga dama in kuma kana jin sanyi da yawa amma kwakwalwan nan Allah ya ɓoye ta saboda ta wai sai mutum ya ce wai ya ji ta ya kwakwalo ta ya lalata ka shi bai so sai ka ku rika lura iyaye akwai wajibi a kansu wallahi akwai alamomin da za ka iya kallon ɗanka ka san yana shaye-shaye amma mafi yawancin iyaye ba ruwansu yaushe za a ce ɗanka ya kai karfe goma karfe sha ɗaya karfe sha biyu bai dawo gida ba sannan wai baka damu ba akwai ba masu haura katanga kawai sai shi ya shige mai ya kwanta kawai ta kare ka haifi yayaye kawai sun zama 'ya'yan zomo zomo ne idan ya haihu matar ta haihu shikenan sai baban ya zo kawai ta tattake su dama ba gashi a jikin su duk su mutu kaɗan ake tsira da su in ba a raba uwar da uban ba to kakka zama zomo mai kashe 'ya'yan shi tun ya kula mai 'ya'yanka suke ciki su waye abokanan shi ina da ina suke zuwa shin shi kenan sai ce ya tafi nema kana ta nema hayo baka samu komai ba kuma ga 'ya'yanka nan sun lalace kuma yanzu haihuwa kake yi to daga wallahi wannan musiba ce akwai alamomi da ka kalli danka wallahi za ka iya gane yana shaye-shaye idan shi zai canza hannun shi zai canza magana shi za ta canza kashe kudin shi zai karu ina ma yake samun kudin da abin da ka aje ba za ka gani ba za a ɗauki duk wannan alamomin shaye-shaye ne yaro ya fara shaye-shaye daga muka kula da waɗannan abubuwan in mutum yana cikin yaro ya fara shaye-shaye komai zai yi zai yi tsata zai bi kowace ƙungiya ta zo zai yi tare-tare zai iya kashe mutum bai damu ba saboda kwakwalwar shi ta tafi yanzu yana rayuwa ce ba irin ta ɗan adam ba rayuwa ce yake ta dabba dabba ko shine mai kisa ya kashe abin da ya ga dama sadaka Allah shirye mu Allah albarka a rayuwar rayuwarmu da shiryatar da mu akwai sako yau babu ko to Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ce ai sun ce wai lokaci yayi sai gobe ko ka rubuta akwai wata mana mun zo gobe za mu karanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh